Ƙungiyar masu motocin sufuri a Najeriya ta gudanar da babban taronta na ƙasa a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Ƙungiyar dai ta ce ta shirya taron ne domin duba manyan matsalolin da harkar sufurin ke fuskanta a Najeriya. Daga cikin manyan matsalolin har da batun rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya. al'amarin da ke haddasa tafka asarar ɗimbin rayukan jama'a tare da dukiya ta miliyoyin naira. kamar yadda shugaban kungiyar na Najeriya Alhaji Kasim Ibrahim Batayya ya yi ƙarin bayani. haka asarar da ake yi sakamakon lalacewar hanya ba za ta misaltu ba ba za ta kwantattu ba a yanzu yadda ƙididdiga ta nuna kusan babu wani abu ko da wannan cutar ta hiv da kuma sauran cututtuka na cizon sauro da kuma sauran matsaloli na mutuwar ƙananan yara yayin aihuwa da kuma yawan mutuwa da ake yi na mata yayin aihuwa ba a rasa rayukan al'umma kamar yadda ake rasa rayukan al'umma ta hanyar hatsarin mota a najeriya ko baya ga rashin kyawun hanyar motar dai akwai matsalar barayi da ke addabar masu motocin sufurin a najeriya in ji babban sakataren kungiyar na Najeriya Mr. Aloga Obogo. Maganar tsaro babu don yanzu ma yadda ake an fara hijacking motoci na mai su je su kama mota su ɗaure direba su karɓi mota su je su janye mai wata sai su kona mota wata sai kuma su bar mota a hanya. Kaga shi sa yanzu an hana motoci tafiya motocin mai tafiya nan da dare. saboda rashin tsaro babu kuma hanyoyi ba kyau mun da hanyar nan ba kyau kaga yana rage gudun motocin nan saboda haka yana sa masu barayi masu fashi sukan samu su tsare motocin nan ba tare da wani eh, dogon damuwa ba. A yanzu dai fatar masu motocin sufuri na Najeriya shine a rage masu yawan kudaden harajin da ake karba daga hannunsu a kusan kowace karamar hukuma ta Najeriya. Alhaji Muhammad Umar Bardan Fataskun shine shugaban kungiyar masu motocin sufurin na jihar Yobe. Sannan kowane transporter yana biyan income tax na kamfanin shi. To muna ganin wannan ɗin da ya kamata a ce gwamnati ta lura da shi ya zama na cewa ya wadatar wato ina fince ka tunda kuna biyan na kamfani bai kamata ana takura ku kuna biyan na hanya ba eh bai dace ba saboda ka'idoji din mun cika masana harkokin tattalin arziki dai sun yi bayanin cewa inganta sha'anin sifiri na ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki ga kowace ƙasa a duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.